mata ka nuna musu cewa kai ma kana farin ciki da wannan rana ta sallah sannan kuma suna so su ji suna so su ji wato ainihin wannan waka da karera da bakinka ba tare da kiɗa ba a cikin wannan wuri to shikenan duk wacce taimaka mu muna bukata to yan kallo wacce kuke so ya rera muku to sun ce an fara suke so su ji daga bakinka saboda haka na, bismillah mai la'ara na jirai na ta fashi yanzu ka kwanda yanzu a kunce ba ka iya mako